Muleka Industry daga tashar AA Boka TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanku da sake saduwa da mu a cikin wannan tasha mai albarka ta AA Boka. Wani babban al'amari da ya faru a lokacin da ake bikin bawa Nuhu MD wanda 'yan Kano suka taru suka nuna bajintarsu da wajen murna da wajen nuna wa Nuhu solidarity Akwai wani abu mai matuƙar amfani da kuma mahimmanci da ya kamata 'yan matan wannan zamani su ɗauka, wanda a yanzu haka suka rikiɗe suka koma wasu kuraye wasu damusosi Ma'anar yin faɗan wannan kalma ta ta yin kuraye ko damusosi shi ne, an hangi wannan tsohuwar jarumar Kano ɗin wato wacce aka fi sani da Nafisa Abdullahi, wacce hotunanta suka karaɗe dandalin sada zumunta, inda aka dinga yaɗa hotunanta ga ta dai ba wai fara ba ce amma abin da ya burge mutane shine tunda ta shigo industry ba ta je ta yi maye-maye ba ma'ana ba ta yi bilitin ba ita ce wacce ake zargin za a bawa macen da tafi kowace kyau a masana'antar kanut domin kwata-kwata ba ta canja halittar da allah ya mata ba a wata hira da aka yi da ita a bbc ta ce ta yadda da irin halittar da Allah ya mata kuma ta yadda Allah ya iya halitta da ya yi ta bakar mace kuma tana alfahari da haka babu abin da zai sa ta canja launin fatarta in ji ita nafisa abdullahi wannan kalma ta kuma ta tsaya a kanta babu wani rudin duniya da ya sa ta canja Fuskarta ta ko kuma fatar ta ko launin jikinta wanda a yanzu haka za ku ga yara ƙanana suna yin canjin fuska ko canjin launin fata wanda wannan abu ya shigo har cikin maza wanda za ka ga suna tura fatarsu ta koma ja wasu ka gansu kamar madara wasu ka gansu kamar ruwan madara da sauransu wani ma kalar kwai yake komawa domin a binciken da masana suka yi dangane da wannan mai na bilitin an yi bincike an yi ittifaki cewa ana yin amfani da shi ne wajen sarrafa shi da kitsan alade da dai sauransu wannan abubuwa sun taro da mutane hankali domin za ka ga cewa farin da mutum yake na bilicin ba fari ne na mutane ba idan ka je ka ɗauko hotunan alade ko yanzu mun ba ku dama ku je ku gogulan ku rubuta fake a cikin google za ku ga an ba ku kalar ka ɗauko hoton da ake yin mutanen da suke bilijin za ka ga cewa sun yi kama. Nafisa Abdullahi dai a yanzu ta zama sarauniyar da ta fi kowace sarauniya a masana'antar kanewut wanda mutane da dama sun tofa sharhi a kanta. Fitar da hotunan take da wuya a dandalin sada zumunta na Facebook sai mutane suka dinga sharhi suna yabanta babu mai kushe mata. Duk da dai cewa wa'yansu a kwamen suna cewa ba ta da kunya ko kuma suna cewa tuntiriya ce. amma Nafisa Abdullahi ta iya takunta ba za ka taɓa ganinta a nan ba sai dai ka ganta a hotunanta na Instagram a ƙasashen waje. Nafisa Abdullahi ta cire tuta wajen yaƙi da bilitin a nahiyar Afirka wanda dai mutane burinsu a ce farare ne su. To idan dai har kai ɗan Afirka ne duk farin da za ka yi a Afirka kai kake domin kowace nahiya akwai irin halittar da Allah ya musu. Duba da ƙasashen Europe masu dogon hanci da siririn fatar baki. muku Allah ya yi mu da fatar baki mai ƙarfi. Idan kana duba hotunan duniya zaka ga cewa mu kaɗai ne muke da halitta cikakkiya ƙatuwa idan ka cire Laraba. Domin baƙaƙen mutane Allah ya yi su da nagarta da kuma inganci. Kuma yin ka baƙi ba shi ne yake nuna cewa Allah baya son ka ba. Hasali ma ɗakin Allah baƙi ne kuma ana malamai masana ilimin addinin musulunci sun ittifaƙi da cewa annabi Adamu kansa baƙi ne. Wannan ce ta sa mutane da dama 'yan mata da samari burinsu a ce su farare ne duk da dai waɗansu baƙaƙen ma a baƙaƙen ma haƙƙaje suke. Amma suna zuwa su tara fatar su wasu su yi allura wasu su sha ƙwayoyi wasu mayuka. Wannan dai matsala ta bilitin ta addabi a yanzu haka nahiyar Afirka musamman Najeriya ko in ce arewacin Najeriya wanda mutane ba su fiye goda Allah akan baiwar da Allah ya musu ba duk da duk irin fatar da Allah ya ma haka Allah ya ma wannan da ya sa Nafisa Abdullahi ta ba mutane darasi wanda ta kwashe shekara sama da sha biyar a masana'antar Kano amma har yanzu baka ga ta yi fari ba ko kuma bata canja ta ba wannan ta sa irin abubuwan da take ci ya juya mata fatarta ta ƙara kyawu maimakon waɗanda kana ganin su ka san ba hasken su bane a nan zamu dakata dangane da wannan sharhi da aka yi akan nafisu Abdullahi a dandalin sada zumunta daga shirin mu na Muleka Industry na tashar AA Boka TV zamu dinga kawo muku wannan sharhi da ake a masana'antar Kano sannan kuma wannan tasha mai albarka tana taya alunhu murnar zama MD na shugaban masu tace fina-finai ta ƙasa. Sai mu haɗa bidiyon mu na gaba kar ku manta da subscribe da sharing ɗin bidiyon mu a koda yaushe tashar AA tashar ku ce sai mu haɗa bidiyon mu na gaba mun gode.